Masu mu Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili muna kalli tafin nan tunaninka kamanninka wallafar marigayi Alhaji Bashir Usman Tufa. Kuma har yanzu dai muna cikin dokokin rayuwa kimanin goma sha tara ko mafin haka waɗanda mutane masu inganta kansu za su iya la'akari da amfani da su har sai sun zama ɗabi'unsu. Mun tsaya a daidai inda marubucin yake cewa mutane marasa haƙuri da juriya su ne wahalallu a zuciyarsu kuma ba a kowane hali za su yi rayuwa mai kyau da amfani ba irin waɗannan mutane ba su iya zama da jama'a ba tare da rai yana ɓaci ba sannan yawancinsu masu ɓoye wasu gazawa ce a tare da su wannan gazawar ita ce take kona musu zuciya suna tozarta kansu daga yanayin fuskarsu da kalamansu waɗanda suka bayyana daga abin da zuciyarsu da tunaninsu suke dafa amma mahaƙurta su ne masu zuciya a sanyaye cikin ni'imar gamsuwa da kansu waɗanda za su iya rayuwa a ko'ina kuma a kowane hali ba tare da hassada ko ƙin jinin halayyar rayuwa wasu ba hausawa sun yi hikima da suke musu take suna cewa mahaƙurci mawadaci ba makawa haka ne ta duk inda ka auna mahaƙurci ne kaɗai zai iya kare imaninsa daga jinkirin amsar addu'o'insa a nasa ganin ya kuma sa ran allah zai amsa a kan lokacin abin haka masu juriyar jama'a ba ruwansu da launin fatarka ko ƙabilarka ko addininka ko matsayinka a wajen hidimarsu ta kyautata jama'a saboda Allah subhanahu wata'ala masu waɗannan halaye na gari sun san akwai hanyoyi da yawa na kallon abubuwa da yawa kuma ba ruwansu da tunanin haɗama ballantana na ƙyashin wani ya samu waɗannan mutane su ne salihai ababen misali da koyi adalcin rayuwa a gunsu shine kawai su rayu ba matsi ko matsanta wani su ita ce in alheri ne mu ci tare in kuma sharri ne ka ci kai kaɗai sun san cewar akwai ƙazamtu a rayuwar waɗanda illolinsu za a iya lahanta jama'a sun sa akwai mutanen banza waɗanda suke yawan gurɓata gaskiya sannan su sa ƙafa su shure abin tausayi amma nutsuwarsu da haƙurinsu da juriyarsu sun haɗa sun kare su daga sanyin mugunta ganin ƙyashi girman kai da annamimanci ko da za a kwaɗe ta musu wata bashasha in sun aikata hakan waɗannan mutane su ne masu nasara cikin rayuwarsu duniya da lahira makwarci ne kaɗai zai iya kare imaninsa daga jinkirin amsar addu'o'insa a nasa ganin ya kuma sa ran allah zai amsa a kan lokacin abin haka masu juriyar jama'a ba ruwansu da launin fatarka ko ƙabilarka ko addininka ko matsayinka a wajen hidimarsu ta kyautata jama'a saboda allah subhanahu wa ta'ala masu waɗannan halaye na gari sun san akwai hanyoyi da yawa na kallon abubuwa da yawa kuma ba ruwansu da tunanin haɗama ballantana na ƙyashin wani ya samu waɗannan mutane su ne salihai ababen misali da koyi adalcin rayuwa a gunsu shine kawai su rayu ba matsi ko matsanta wani su ita ce in alheri ne mu ci tare in kuma sharri ne ka ci kaɗai sun san cewar akwai ƙazamtu a rayuwa waɗanda illolinsu za a iya lahanta jama'a sun san akwai mutanen banza waɗanda suke yawan gurɓata gaskiya sannan su sa ƙafa su shure abin tausayi amma nutsuwarsu da haƙurinsu da juresu sun haɗa sun kare su daga sanyin mugunta ganin ƙyashi girman kai da annamimanci ko da za a kwaɗe ta musu wata bashasha in sun aikata hakan waɗannan mutane su ne masu nasara cikin rayuwarsu duniya da lahira a cikinsu ake samun masu la'akari da wasu waɗanda suka san cewar akwai wasu ba su kaɗai ba kuma sun san cewar son kai shi ke cizge jijiyar ci gaba da zaman lafiya cikin al'umma masu la'akari da wasu sukan yalwata tambayar kansu menene amfanin dukiyata ko arziki na idan ban bauta allah su wata ala da su ba hankali ne na ƙi taimakon makwabcina amma na je na ba da gudunmawar fariya da karya a daji shin ya kamata na ba da na da karfin jiki na ga wani aiki na alheri don ƙaruwar jama'a tunda ba ni da kuɗin bayarwa ko ko yawon banza da zaman banza su ne suka fi min alheri mecece dangantaka ta da sauran jama'a shin damuwarsu damuwa ta ce kuma jin daɗinsu nawa ne ko kwasan kai da annamimanci da mugunta su ne na? a ƙarin mutum da halittarsa akwai kogon tunani iri biyu kamar yadda muka sani kogon farin tunani da na baƙin tunani wato a bayyana akwai siffa annabci da ta iblici ga kowane mutum kuma zaɓi na gare ka ko ka zaɓi ɓangaren annabci ka yi fafutuka don jama'a ba don kanka kaɗai ba ko kuma ka zaɓi ka yi son kai ba tare da la'akari da halayya jama'a ba wanda ya ce ni ba abin da ba da shi don haka ba ruwana da kowa to ya zaɓi ɓangaren iblis amma wanda zai ce allah bai bani ba sai don yana son aikata alheri na amfani da wani ɓangare na baiwar da ya min ta wajen fafutuka jama'a to ba shakka wannan mutum ya zaɓi ɓangaren annabci allah subhanahu wa ta'ala yana tare da irin waɗannan mutane waɗanda suka bi tafarkin annabawa domin su ne suka zaɓi hanyoyi madaidaita waɗanda za su kai su ga nasara mai amfani haka zai ta ƙara musu wannan baiwa ninkin ba ninkin duk sa'ar da suka aikata alheri da ita amma waɗanda suka zaɓi tafarkin iblis to su ne masu asara masu fama da lahanin zuci sai na sha hudu zurfafa tunani tun daga wayewar gari har zuwa lokacin bacci da daddare ɗan adam cikin tunani yake a kowace daƙiƙa ta rayuwarsa ko yana sane ko baya sane bambancin mutane shine na zurfafa tunanin danganin su. lokacin da wata muhimmiyar matsala ta ratsa kwanya wasu sukan keɓe ta su yi tunani na musamman a kanta wasu kuma ba sa yin sai abin da kwanyar ta ba su don kanta wasu sukan yi tunani yadda ya kamata su kuma cin amsoshi na gaskiya waɗanda za su taimake su wajen fuskanta al'amuransu wasu kuma ba sa yin tunani yadda ya kamata sai su cin amsoshi na banza waɗanda za su iya taɓarɓara su, bambancin yawancin mazarfin tunaninmu da aiki da shi yake Tunda yake tunanin mutum shine yake gabatar da mutum ashe ya zama tilas mutum ya natsu sosai ya yi ta yin tunani mai zurfi akan matsaloli masu muhimmanci waɗanda suke tare da shi bambancin mutum da dabba shine tunani bambancin mutum da mutum shine tunani mai zurfi wanda baya yinsa ko kuma baya yinsa a nutse hakika nasara za ta yi nisa daga gare shi a al'umma irin tamu ci gaban jama'a ya dakushe sosai ne saboda jama'a sun ɗauki tunani mai zurfi abu ne mai wahala ko kuma abu ne wanda ba shi da muhimmanci ko kuma abu ne sai wasu ba ni ba tunani shine maganin taɓewa kuma ko al'amura ba su gyaru ga mai zurfin tunani ba to ko zai iya tsinkayar wahalolin da ke gabansa ya yi shirin tunkara su kafin su zo ko kafin lokaci ya ƙure masa an ce rigakafi ya fi magani amma kai ce wasu mutane sukan guji yin zurfin tunani wasu don tsoron abin da zuciyarsu za ta fassara musu wasu kuma dan tsananin sakacinsu amma kuma kowa ya san cewar matsoraci shine wanda zai kasance cikin kangin rayuwa ya kane ne cikin fargaba mai tsawaita wahala har sai abin da yake gudun ya cin masa idan kana son ka kasance mai tunani to ka fara tunanin kuma tunanin mai zurfi cikin gaskiya ba tare da tsoron abin da tunanin zai fassara maka ba idan kai da kanka kai kaɗai ka ƙi faɗa kanka gaskiya to waye zai faɗa maka a lokaci irin wannan kana da maƙiya fiye da kai kanka ka tuna fa kafi kowa sanin kanka kuma ba ka da aboki Asirin ka naka ne in kana zaton akwai mai son ka fiye da kai to kana cikin babban kuskure da karancin hankali wanda bai san ciwon kansa ba shi ke cikin asara da nadama mutum zai iya fara tunani akan matsaloli ko abubuwa daban-daban ba lallai sai waɗanda suka shafe shi tawali ba ko a hira ko a karatun jarida ko wani littafi kamar wannan ko a muhawara ko rediyo ko laccan malami ko ta wani ɗan siyasa ko daga yadda shugabanni suke gudanar da wata matsala da masalhatta ga dai dama nan birjik a kewaye da kai waɗanda za ka iya yin tunani a kansu a kullum tambayoyin su ne ta farko me ake nufi tunaninka ta biyu gaskiya ne ko kuwa bincikenka ta uku ya za a yi amsoshinka ya zama tilas ka yawaita waɗannan game da kai kanka da kuma abubuwan da suke kewaye da kai dukkanin waɗannan suna da irin nasu amsoshin daban-daban kuma ya rage sabon tunani mai zurfi a auna komai a kan sikelin azanci da adalci ya zaɓi wadda ta dace a halayyar da ake ciki kowane al'amari kowace magana kowane aiki yana da manufarsa da sakamakonsa akan waɗanda ya shafa idan tunaninka ya nuna maka cewar abu ya shafe ka kai kanka ko iyalinka ko magarinku da ƙasarku to ba shakka akwai bukatar a yi sabon tunani da nazari a kansa idan kai buris da waɗannan al'amura to wata ran za a baka mamaki ma'illaci a gare ka watakila ma da iyalinka da kuma jama'arka daidai matsayin rayuwarka a inda ka san wayanka da ka sun gaza ga samun nasarar da ta dace sai kai tambaya a wurin da ka tabbata za a baka amsa saboda Allah ko da ko wurin ɗanka ne ko matarka ko janka. babu abu mai daɗi da wanke zuciya irin tunani na gaskiya tsakani da allah farin tunani wanda ya fi sukari zaƙi kuma ya fito ƙosarwa ga arha ga sakamakon alheri mai tunani mai zurfi shine mai nasara mai faɗi sai na goma sha biyar cika alkawari ba sharrin mai illata mutum da dangantakarsa da wasu irin rashin cika alkawari ba ƙazamin mutum mara sanin ya kamata mara mutunci mara tausayi mara madafa a tare da shi irin mutumin da zai ɗau alkawari da sanin ba zai cika shi ba da mutanen kirki sun fahimci wannan illa tare da mutum to ba da za su miƙa kayansa a gunsa don ba zai iya ɗauka ba balle ya sauki ba mai asara irin mara cika alkawari kowane iri ne alkawarin balle na lokaci ko taimakon wani da mara cika alkawari ya ga an rubuta alkawari kaya ne sai ya karanta a hagunce yadda abin ya dace da mummunan halinsa alkawari kaya ne irin waɗannan mutane san ba san mutuncin kansu ba balle na matsayinsu ko mukaminsu in suna da shi har ga allah su hana wata ta'ala su mutane ne waɗanda ba su san ya kamata ba a idanuwan jama'a su mutanen banza ne komai mukaminsu da kuɗinsu kuma makaryata ne komai iliminsu kuma mamugunta ne komai darajar da ake basu kuma macuta ne idan suka samu damar cutar me ake da mara cika alkawari amma kash wasu da yawa sun ɗau wannan ɗabi'a can dai idan ba za ka taimaki mutum ba to kada ka ƙara masa wahala je ka ka dawo mugunta ce in an san ba abin da za a yi an dawo wanda ba shi da ya cika alkawari to kada ya ɗauke shi ko me rintsi sai dai in hallaka ya gani amma mutum da zai zub da ta idonsa ya dubi jama'a ya ɗau alkawari ya kuma ki cikawa da gangan wannan mutum bai san mutuncin kansa ba bai kuma damu da komai ba hasali ma mayaudari ne tunanin irin waɗannan mutane ba shakka baƙi ne kirin kuma ba da za su ci nasarar rayuwarsu sai ta zamba da ƙarya da hilata da yaudara da zub da mutuncin da ba su da shi amma mutum bai cika alkawari shine cikakken mutum har ga Allah su subhanahu wata'ala domin wannan mutum ya san haƙƙi ya san ya kamata ya san martaba waɗanda ya alkawarin da abin da ya alkawarin kai, mutane sun san shi kuma sun san mutumin kirki ne wanda zai iya rike amana da shugabanci wanda ya san nauyin alkawari yake kuma cika shi to ya yi galaba akan mummunan tunani ya ci nasara tuna a rayuwarsa wanda zai iya cika wasu alkawari ba shakka zai iya cika kansa alkawarin tunaninsa da niyyarsa ta fafutuka a kan duk irin burin da ya sa a gabansa daga wannan karfin zuciya alkawarin zai iya samun sabon karfin tafiyar da al'amuransa har ma da na wasu ya kuma yi wa kansa jagora zuwa ga nasara dukkanin abubuwan da ya sa kansa yi idan ya ɗau alkawari sai ya cika shi sannan zai san ya sauke nauyin da ya ɗauka sannan kuma hankalinsa zai kwanta wannan shine mutum ba da za a samu rago a cikin masu cika alkawari kuma rago ba zai iya kasancewa a cikinsu ba ɗaukan nauyi da sauke shi ba shakka aiki ne na jarumai waɗanda zuciyarsu ta ɗau manufarsu da ƙarfi tunaninsu kuma ya duƙufa wajen ƙara himma akan turbar cimma wannan manufa har sai an kai gaci nasarar rayuwa ba shakka ta tabbata a gare shi duk wanda ya dode a cika alkawari a lokacin cika shi cika alkawari yana daga bin Allah subhanahu wata'ala kuma ba karama ibada ba ce mai cika alkawari shi yake iya tsaye da ibada fi sabilillahi ba dan ganin ido ba ba kuma dan kawai haka ake zato daga gare shi ba a gare shi cika alkawari ruwa ne da yake gudu a cikin jininsa duk mai son mutuncinsa ya tsira nasara ta tabbata a rayuwarsa to lalle ya wanke zuciyarsa ya kuma karfafa tunaninsa a kan hanyar cika alkawari sai na goma sha shida masalaha da gafarta rike mutum a zuci da kin gafarta wanda ya aikata maka laifi sun fi laifin da aka aikata a saba wani abu haka yake domin sai ka tara ka fi tunanin kullatan mutum fiye da yadda kake tunanin laifin da ya aikata maganin wannan bakin cikin shine kaɗai mutum ya sabunta tunaninsa ya ɗauɗa mara gafartawa da neman masala mafi muni kuma shine tunanin mai da martani wato ka ƙudurin niyyar sai ka rama ramuwar gayya tana ga Allah subhanahu wata'ala domin shi ya kamata ka miƙa kukanka game da haƙƙinka da aka taka da gangan domin a ƙuntata maka ko tozarta ka ko a ci maka mutunci idan ka shige gaba ka ce kai ne mai ramawa to wata ran sai ka yi da na sani amma idan ka haƙura ka bar wa Allah subhanahu wata'ala sa kayyarka to ba shakka kai ne mai nasara ko ba daɗe ko ba jima ga bayani mai sauƙi idan wani ya cuce ka sai ka ce sai ka rama irin wannan cutar to take a nan ka aikata miyagun abubuwa biyu da farko dai ka cire allah a cikin al'amuranka sannan kuma kai ma ka zama matuci idan ka cire allah a cikin al'amuranka ka ce kai ne za ka kare wa kanka to idan wanda ya cuce ka ya fi ka ƙarfi ko iko ko galihu to nan take zai sake cutar da kai dalilin kuwa mai sauƙin fahimta ne domin babu adalci a cikin tsarin domin an cire allah daga cikinsa to amma idan ka bar wa allah wani ta'ala sa kai ya kafa waye ya fi allah ƙarfi ko iko ko galihu ai ga a wannan hali lalle za ka samu cikakken sakayyarka ta hanyoyi uku da farkon fari sai allah ya mayan maka duk abin da ka rasa daga waccan cutar ta hanyoyi iri-iri sannan kuma in ka zuba ido a hankali za ka ga wanda ya cuce ka zai zama ta ukun kuma ka adana lokacinka wajen yin wasu abubuwan daban na alheri mutum mai iya gafartawa shine kuma mai iya neman gafara da a tsakaninsa da duk wanda ko waɗanda wani abin rashin jin daɗi ya wakana tsakaninsu lalle ne mutum ya kimtsa tunaninsa a da yaushe wajen yin la'akari da rashin kyautata ga mutane ko menene kaskancin rayuwarsu a idanunsa kada mutum ya manta cewar a wurin allah subhanahu wata'ala kowa muhimmi ne musamman kuma masu takawa ko almajiri ka zaga cikin fushi don ya nace maka bara to ba shi haƙuri ko ka da ka bashi sadaka da niyyar ita ce haƙurin da ka bashi ya zama tilas ga mumini ya san cewar Allah subhanahu ta'ala tsarin adalcinsa baya yafe laifin da aka aikata wani sai kai ta ibada ka kana ta samun ladan ka. amma duk ka zagwanye shi da haƙƙin jama'a kanka duk mai la'akari ya san wannan ya san kuma babbar ɗabi'a ɗabi'arsa ta farko ita ce kiyayewa ta biyu kuma neman gafara da masalaha idan ya kuskure ga waɗanda ya kuskura. ba ƙaramin jarumi ne shi ba wanda ya dukufar da kansa ya nemi gafara waɗanda aibanta haka kuma ba ƙaramin mai dabara ne shi ba duk wanda kai wa laifi kowane iri ne ka kuma zama jarumin da zai je nemi gafara ya kuma sulhunta to ba shakka ka samu zaman lafiya da kanka ko da ba a gafarta maka ɗin ba Allah subhanahu wata'ala yana sanar da kai da niyyarka kuma ya san abin da zai akan wannan al'amari naka ba mutumin banza a idanun Allah subhanahu wata'ala irin wanda aka nema ya gafarta yaƙi ko kuma ya kasance mai saurin mai da martani da ramuwar gayya irin waɗannan mutanen ka lura za ka ga ba su da madafa a rayuwarsu domin ba za su samu gafara Allah subhanahu wata'ala ba domin ba su koyi da shi ba ba su kuma ya koyi da manzansa ba ka gafarta wanda ya maka laifi albashi ka nisance shi in har ka tabbata yin haka shine mafi alheri a gare ka kai dai adana zuciyarka ka tsere da ita daga shari ko kulla shi ka nisantar da ita daga rashin haƙuri ko ramuwar gayya lalle ka zama mai neman maslaha a rayuwarka kada ka yarda ka riƙe mutane a zuciyarka ballantana ka kafa wasu a mukamin maƙiyanka duk masu ƙiyayyar da sharin da hassada da muguntar da sauran irin waɗannan baƙaƙen tunani hakika su ne cikin azaba da nadama a rayuwarsu in kana cikinsu ka san haka in ba ka cikinsu ba ka san haka ba wannan ita ce babbar shaida wadda kowa zai iya bincika zuciyarsa don ya fahimta ya kuma gyara tunaninsa a kansa da kan wasu na goma sha bakwai rike sirri rike sirri alama ce ga mai iya yinsa cewar yana da adanan na zuciya wadda ta kimtsi ta nutsu ta san abubuwan da za ta haɗiye da waɗanda za ta tofar zuciyar da bata san waɗannan ba almubazzara ce wata ran sai ta rasa komai da kanta mai irin wannan zuciya na cikin haɗari da muke cewa wanda ya rufe asirin wani allah zai rufe nasa ai matashiya muke wa kanmu ga muhimmancin sirri musamman ma idan aka baka amanarsa ko kuma ya kasance dole ka adana shi don kada kai ko wani ya lahantu kishe wacce magana ita ce duk wanda ya tona asirin wani allah zai tona masa daga wannan magana za mu iya fahimta cewa ashe idan ka tona wani asiri kan rashin cancanta har ta kai aka shiga cikin wata wahala saboda hakan ashe kai ma wata ran kana tafi zuwa ga wannan wahalar ko ma wadda tafi ta haka kuma ana cewa an za ka haƙa rami haƙa shi gajere saboda ko wata ran za ka faɗa cikinsa mutane biyu su ne aka fi sani da tonan asiri da wawa da mamugunci wancan dai bai san abin da yake yi ba wannan kuma dan sharri amma kuma lalle ne mutum ya san da waye kamata ya magana waye kamata ya bar wa sirrinsa a ina ya kamata ka yi ko ka ce abu kaza wanda bai adana sirrinsa ba to shi ya ji a kansa ashe magana sirrin magana ce mai gefe biyu gefen da ya fi muhimmanci shine gefen mai sirrin sannan gefen wanda ya san wannan sirrin ta wata hanya shi kansa sirrin kuma iri biyu ne da sirri mai kyau da mai muni sannan kuma akwai sirri wanda sai an faɗa za a gane shi akwai kuma wanda sai an aikata wani abu za a iya gane shi mu ƙara tunani akan wannan to ma sauraron ma nan za mu sa aya cikin wannan fili mun karanto muku waɗannan nasihohi daga cikin littafin nan tunaninka kamanninka wallafar marigayi alhaji bashir usman Tofa. na fatan wanda ya saurara zai yi wa mawallafin addu'a duk mai bukata waɗannan littattafai na marigayi alhaji bashir usman tofa zai iya buga wannan lamba kamar haka sifili takwas sufuli takwas tara takwas biyu biyar hudu biyar uku sufuli takwas sufuli takwas tara takwas biyu biyar hudu biyar uku a nan ne muhammad umar kai gama da na karanto nake muku sallama ko ta lafiya